wasu al'amura zafafa waɗanda babu wani mutumin da zai iya yin mu'amala da kai saboda tsabar wai kai kana jin kai kaɗai ke da wannan istikamar a al'ummar musulmi ubangiji ya yi ta al'umma ce matsakaiciya wanda ya saba ma ra'ayinka ana sassauta masa shi ma da ya saba ma ra'ayinka ana sassauta masa kuma ana kiran mutane ne ta hanyar lalama da gaya musu maganganu da alherin abin da kake son ka gaya musu ba a kiran mutane ta hanyar bata su da zagin su da cin mutuncin su ko wulakanta su ko kuma rena abin da suke kai ana da bukata ne ka mutunta abin da suke kai inda akwai kuskure ka musu gyara ta hanyar lalama ba ta hanyar zagi ko cin mutunci ko wulakantawa ba domin ai Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da fir'auna kafiri ne wanda ya kafirce masa amma Allah ya ce ma annabi Musa ya je ya kira shi kuma ta hanya mai sauki kuma karkamanta annabi musa ne fa Allah ya kira shi da shi da haruna a lokacin da annabi musa ya wata addu'a matsananciya akan fir'auna saboda ya yi kira ya yi kira amma fir'aunan ya ƙi amsa ya bi hanyar lalaman duka ya ƙi amsa kullum fir'auna sai ƙara shiga daji yake kuma yana ƙara kawo abubuwa da suke dugunzuma annabi musa da ɓata mishi rai da kuma ma faɗan wasu maganganu kai har ma daga ƙarshe sai da ya gaya wa annabi musa ya ce kai kana cewa kana da wani allah daban in ka kuskura ka riki wani allah daban zan sanya ka a gidan kurkuku la in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin wallahi inda za ka riki wani ka ce wai shi ne Allah ba ni ba kana tinkaho da shi kana cewa zai taimake ka to wallahi zan sa ka cikin gidan kurkuku kulle ka za yi ya gidan kurkuku kuma har ma ya kai cewa yayi da awar ilahiya ya ce ah ana rabbukumul a'la ni ne ai ubangiji wanda yake madaukaki ya sake fitowa ga annabi Musa ya ce kai kana maganar wani Allah ni ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san ma kana da wani abin bauta in ba ni ba annabi Musa ya fusata da irin waɗannan maganganu ga wani yana magana daga cikin bayan Allah ya kafirce ma Allah kuma yana cewa ba Allah ma shine Allah annabi Musa ya ce ya Allah ya roƙi Allah rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Allah kai ne ka ba kai ne ka ba mu fir'auna dukiya ka ba shi adon duniya ka ba shi daukaka ka ba shi jama'a kasa jama'a suka saurare shi rabbana tumis ala amwalihim annabi Musa ya ce ya Allah ka shafe dukiyarsu wa shududu ala bihin ka ɗaure zuciyarsa falayu minu ba zai imani ba ba za su imani ba hatta yarawal azab alim har sai sun ga azaba mai radadi Allah ku ya yace annabi Musa na amsa wannan addu'a ɗin da kai qala kad ujibat da'awatukuma fastaqima to wannan shine mahallin da nake so in yi magana akai Allah ya wa annabi Musa mun amsa maka wannan addu'ar da kai da kai da annabi Haruna duk mun amsa addu'ar ku amma fastaqima ku daidaita wannan daidaita da tsayuwa akan hanyar gaskiya ya sa annabi musa ya ƙetare iyaka don cin zalin wani don zubar da jinin wani ko kaɗan hasali ma bai yi waɗancan abubuwa ɗin ba ya nuna hali ne na karamci da kuma tausasawa ga mutanen fir'auna saboda haka istikamar da muke magana shine ka samu tsayuwa akan al'amura da daidaituwa akan hanya wacce take madaidaiciya in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala don haka wannan maudu'i shine maudu'i ma da Allah tabaraka wata'ala ya turo annabinsa sallallahu alaihi wasallama al'amarin istikama da tsayawa da dogewa akan gaskiya ba tare da cin mutuncin wani ba ko zafafawa ko wulakanta wani ba al'amari ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske kuma al'amari ne wanda yake da girman matsayi a gurin shi Allah a ce kullum kana kokarin daidaituwa akan hanyar Allah da tsayuwa akan ta wa haqiqun bi kulli wahidin minna an yu'niya bihi abinda ya kamata ya zama tilas akan kowane ɗaya daga cikinmu lalle ne babu shakka ya amfana da wannan kuma ya kula da shi wani yutiyahu min muhimmatihi wa ina tafi kuma lalle ne al'amuran tsayawa akan addini da yin aiki da shi kullum tutur ba tare da kayan ke ba abu ne wanda ya kamata ka sani cewa suna daga cikin girman al'amura kuma abu ne wanda ya kamata ka bashi muhimmanci karka yadda duk saukin da Allah ya maka a addini karka yadda ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ya yi magana akan waɗanda suka samu a akan tsayawa akan yin addini da gaskiya akan tsayuwa akan hanyar Allah kullum ba tare da sun karkace ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu lalle waɗannan da suka ce Allah shine ubangijinsu tabaraka wa ta'ala guda ɗaya kuma sa'annan suka daidaita suka ɗaya. ba su yin guluwi ma'ana ba su ƙetare addinin su wuce kuma ba su kasawa wajen aikatawa dan haka suna yin aiki ne gwargwadon tsaka-tsaki ba su zurfafa sun wuce addinin ba guluwinsu bai kai kullum fada suke da mutane ba a'a sannan kuma sauƙinsu bai sa kullum suka zamanto sun kasa yin ibadar da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta musu ba suna nan dai tsaye akan hanya wacce take madaidaiciya Qur'ani ya ce wa waɗannan mutane fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ai ba su da bakin ciki ba su ma da tsoro akan mutuwar da za su yi gobe kiyama wato a wannan duniya kai nake so cewa a ranar da za su fi lahira ba su da tsoron kowa ba su da tsoron komai na cewa wai za su samu wani abu mummuna a lahira ba su da wannan sannan a duniya kuma duk abin da suka tara ba sa bakin ciki domin duk abin da suka tara abu ne wanda ya shafi duniyar ita kwa lahira walal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi girma da daukaka ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan su ne ƴan aljanna kuma suna madawwama a cikin ta kuma sakamako ne na abin da suka zamanto suna aikatawa wannan ya zo a cikin suratul ahqaf tabaraka wa ta'ala ya saki fadi a wata ayar yana cewa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم waɗancan aya da muka ambata a cikin suratul ahqaf aya ta goma sha hudu innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun Allah ya ce waɗannan da suka tsaya kuma suka tsaya daidaituwa ta gaskiya babu karkacewa zuwa ga sabo mu babu kin yin da haka suka tsaya akan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma suna madawwama a cikin ta har abada sakamako ne na irin abin da muka ba su na su. Aya ta goma sha hudu a cikin suratul Ahqam. Sannan Allah ya saki faɗi a cikin suratul Fussilat aya ta talatin zuwa ta talatin da ɗaya zuwa ta talatin da biyu. ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna allah waɗannan da suka ce allah shine ubangijin su shi kadai kuma sun mastaqamu sa'annan suka daidaita suka tsaya akan istiqamar su ma'ana shine sun tsaya akan wannan addinin sun tsaya akan hanya madaidaiciya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sauka akan su a ranar mutuwa abinda mala'ikun suke cewa allah ta khafu kada ku ji tsoro wala ta hazanu kuma kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil janna kuma ana muku albishir da aljanna allati kuntum tu'aduna wanda ta kasance wato ana muku alkawarinta ko an muku alkawarinta a wannan duniya ubangiji yace nanu awliya'ukum fil hayati duniya wato mu ne waliyanku majibintanku masu kaunarku masu taimakonku a rayuwar duniya wa fil akhira a ranar lahira din ma mu ne zamu taimake ku inji shi Allah tabaraka wa ta'ala mu ne masoyanku kuma mu ne waliyanku kuma mu ne majibintan al'amarin ku mu ne masu ku. wadakun fiha ma tashtahi anfusukum dukkan abin da ranku take so a cikin gidan wannan lahirar ko a cikin wannan aljanna din mun ba baku walakum fiha ma tad'un duk abin ma da kuka yi da'awa a cikin gidan aljanna kuka ce ina ma da zan samu kaza sai ka ga abin ko ya samu nuzulan min ghafurir rahim wannan masauki ne daga wajen shi Allah daga Allah mai rahama kuma Allah mai gafara sha'anin istiqama babban al'amari ne wato al'amari ne na tsayuwa kullum akan hanyar Allah daidai wannan ita ake kira istiqama duk da cewa za mu kawo fassare-fassare da ra'ayoyin malamai a nan gaba akan wannan sha'anin istiqama din insha Allah amma da yanzu muna muku kamar shimfiɗa ne akan cewa istiqamar mutum musulmi bayan an samu shaksiyar mutum musulmi mutuntakarsa akwai ku buƙatar ya zamanto mutuntakarsa da irin tsayuwarsa ta zamanto kamar yadda ya kamata sa'annan kuma wannan istiƙamar ana buƙatar wasu abubuwa da dama akwai istiƙama a cikin ka ta cewa Allah ɗaya ne ka tsaya kuma ka doge akan wannan akwai a akan harshen ka ka mallake shi ka san abin da kake faɗi akwai istiƙama akan zuciyarka ka san me kake tunawa duk za mu magana akwai istikamar harshe akwai istikamar wato hannu akwai istikamar kafa akwai istikamar zakarinka akwai istikamar cikinka akwai istikamar ganinka duk waɗannan anubuwa ana son su zamanto sun samu istiƙama sai ka tabbata akan hanyar Allah guda ɗaya wanda ake kiranta siratal mustaqim wato ita ce hanya wacce take madaidaiciya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma dan adam ya bi fal istiqamatu yatarattabu alaiha sa'adatu dunya wal akhirah ka fa sani cewa tsayuwa akan wannan abubuwan da muka faɗa da tabbatuwa akan tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai ne abin da yake kawo arziki a wannan duniya kuma shi kadai ne yake iya samar da rayuwar wato lahira kyakkyawa bi ma'ana za mu iya cewa tsayuwarka ga Allah da biyayyarka ga Allah da kamewar harshenka da tsayawar ayyukanka nagartattu da samun istiqamarka akan siratal mustaqim babu shakka a sa ne Allah yake iya jeranta rayuwarka ta zamanto rayuwar arziki kuma a kanta ne Allah yake kyautata maka duniyarka duniyar ta zama duniyar arziki ba duniyar tsiya ba makwancinka da majuyarka da matafiyarka da mahangarka da makallarka da sauran dukkan al'amura su zamanto a cikin sa'ada ma'ana a cikin arziki da dacewa sannan kuma gobe lahira kana tashi sai Allah ya kai ka gidan su a da'u waɗanda Allah ya musu arziki da samun gidan aljanna Allah ka ba mu dacewa wa al abdi wa salahu amrihi kullihi ka fa sani kyautattuwar bawa nagartuwar bawa wa salahu amrihi da kyautattuwar al'amarin sai zamanto al'amari ne nagartacce kyakkyawa al'amari ne wanda Allah ya sanya islahi a ciki da kyautatuwar al'amarinsa da kyautatuwar rayuwarsa dukkan su ya ta'allaku bil istiqamati yana da dangantaka da irin tsayuwarsa da dawwamuwarsa da dagewarsa akan bin Allah tabaraka wa ta'ala فحقيق بالناسه لنفسه الراغب في سعادتها أن يؤنى بالاستقامة الأزيمة wa علما وعملا وثباتا على ذلك mamat wato kenan. ka fa sani abin da ya fi cancanta da a yi maka nasiha da shi kuma ka fa sani da abin da kai ya fi cancanta ka yi kanka nasiha kuma abin da ya fi cancanta kai karan kanka ka yi ma waninka nasiha ɗanka ne ko matarka ko ɗanka ko kaninka ko wanka ko danginka ko abokin sana'arka ko abokin aikinka ko kuma wani wanda kuka haɗu da shi abin da ya fi cancanta a yi ma nasiha da abin da ya fi cancantar kai ma ka yi nasiha da shi ga dukkan mutumin da yake da kwaɗayin cewa rayuwar duniyarsa da rayuwar lahirarsa su zamanto mai kyau to labudda ya samu istikama akan wannan addini ya samu tsayawa akan wannan addini ya samu naci da dawama da zama tutur da tsayawa ilman wa amalan ilimi da kuma aiki wa sabatan da kuma tabbatuwa ala zalika akan haka ilal mamat har zuwa mutuwa mustamid auni min Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kuma yana mai neman taimakon Allah akan wannan shi kullum za ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mutane zuwa ga abin da zai musu amfani kuma yana bukatar su roƙe shi neman taimakonsa ba iza sta'anta in billa idan kana neman taimako to ka nemi taimako a gurin Allah da yawa mutane suna neman taimakon kuɗi a gurin mutane suna neman taimako ko na magani idan ba su da lafiya kuma suna neman taimakon abinci idan ba su da abincin suna neman taimakon sutura idan ba su da shi kuma suna neman taimakon wasu al'amura a cikin rayuwa a gurin waɗanda suke ganin suna da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi maka wasu gabbai wanda yake bukatar sai ka nemi taimakonsa a kansu domin kokarin ka kadai baya iya shiryar da su kuma baya iya tsayar da su akan hanya ta gaskiya su zamanto sun dore akan hanyar gaskiya har zuwa mutuwa sai ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akwai bukatar ka nemi taimakon Allah akan harshen ka kada ya rinka ƙarya kada ya rinka zagin mutane kada ya rinka zalunci kada ya rinka giba da annabimanci akwai bukatar ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan idanunka kada ya kalli haram kada ya zura idanu a kan abin da bai halatta ba akwai bukatar neman taimakon Allah a kan hannunka domin kada ya rubuta sharri kuma kada ya tabo sharri kuma kada ya ɗauko sharri kada ya satar kayan wani akwai bukatar ka samu taimakon ubangiji akan wato kafuwafuwanka kada ka taka ka je da su gurin haram ma'ana Allah ya ɗaure maka waɗannan kafafuwa a cikin siratal mustaqima ba tare da ka tsallaka ka tafi gidan haram ba kana da buƙatar taimakon ubangiji akan wannan akwai buƙatar kuma zuciyarka ka nemi taimakon Allah a kanta saboda tana jujjuyawa in ji manzon Allah kamar yadda ruwa ta fashishe ke jujjuyawa a cikin tukunya ma'ana tana iya canza al'amari yanzu nan tana kan gaskiya sai ta tuno ma bata yanzu nan kana kan daidai kana ambaton Allah kana zaune a ɗakin ka ko a masallaci kana ta ambaton ubangiji da yawa yanzu nan sai ta karkato da kai kuma ka zagi wani kana da bukatar taimako na Allah akan wannan zuciya domin Allah ya kafa zuciyarka ta zamanto ta samu istiqama da tsayuwa akan daidai da kuma komawa da tunaninta akan Allah da kuma harshen ta ya zamanto ba abin da zai ambata sai zikirullah akwai wata gaba wanda take da sha'awa ita ce azzakari kana da bukatar ubangiji ya taimake ka akan ta ta zamanto ta tsaya akan halal ta samu istiqama tsayuwar cewa ba za ta shiga ko ina ba sai inda Allah ya halitta mata shiga haka dai gabbai suke a wajen dan adam don haka kenan dan adam yana da bukatar samun taimakon Allah ta baraka wa ta'ala don haka ka cancanci ne maka nasiha da ka yi istikama a cikin al'amura kuma ka cancanci mu nusar da ka yi kuma kai ma abin da ya kamata ka yi ma wani nasiha kenan akan wannan dukkan wani mutum mai hankali ya kamata yi kansa nasiha akan waɗannan abubuwa da muka ambata don haka idan suka tsaya to suka samu tsayuwar istikamar da ake da bukata kuma ga dukkan da mutumin da yake da kwaɗayin samun makoma nagartacciya a gobe kiyama yana da bukatar a tattara shi a yi masa nasiha akan waɗannan al'amura akwai da bukatar bayan nasiha kuma ka roƙi Allah baraka wa ta'ala ya yi maka gudumawa tare da taimakonsa akan waɗannan abubuwa daga wajensa shi Allah ta baraka wa ta'ala don haka nan ya sa muka yi wannan magana kuma da wannan ne muke da bukatar cewa ɗan adam idan zai nemi taimakon hakan ba shi da inda zai taimaka sai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai buƙatar mu roƙi Allah ya ba mu kyakkyawar tsayuwa akan waɗannan al'amura tare da aiwatar da su da tafiyar da waɗannan gabbai akan abin da shi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala yake so wa kasiran ma taruddu al-as'ila minan nasi ala ahli al-ilmi za ka samu mafi yawan tambayoyi da suke gaggaurayawa suke jujjuyawa suke gangarowa daga wajen mutane daga wajen kuma tambayoyin da ake wa malamai a cikin gari ko a wuraren karatu ko a wuraren wasu al'amura ko a masallatai ko a wuraren da aka yi karatu ko aka yi darasi za ka samu mafi yawan tambayoyi da suke fitowa daga ɗaliban ilimi daga mutane zuwa ga ma'abota ilimi da waɗanda suke kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da mutanen da suke kyautata halayyar al'umma za ka samu ana yawan tambayoyi akan wasu al'amura amma ba ka samu ana yawan tambaya akan istikamar harshe akan istikamar hannu akan istikamar idanu akan istikamar zuciya akan istikamar kafa akan istikamar ciki akan istikamar farji duk waɗannan mutane ba su damu da su ba su ne kuma gaɓɓai da suka fi komai barazana suka fi kowace irin gaba kuma hatsari suka fi kowane irin al'amura don haka za mu tattaba su a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa a nan gaba insha Allah ta yaya dan adam zai samu istikama kan sha'anin dokar ubangiji ta baraka wa ta'ala don haka tambaya a kan istikama tana yin karanci kuma a kan al'amuran da za su taimaki dan adam akan ya samu istikama ta hanyar waɗannan su tabbata a kan bin Allah domin a lokacin da idanunka ya tsaro daga kallon haram zuciyarka ta tsaro daga tino haram harshenka ya tsaro daga ambaton haram hannuwanka suka tsaru daga taba haram kafafuwarka suka tsaru daga zuwa wajen haram cikinka ya tsaru daga abin da ake haram to aiko ka tsira yayin da waɗannan gabbai suka zabanto sun tabbata to babu shakka ka tsira kuma ka samu tsayuwa domin ubangiji ya ambata a farkon shirin mu mun karanta ma aya da cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah summa taqamu tatanazzalu alaihimul malaika waɗanda suka ce sun yi imani suka faɗi la ilaha allah shine qalu rabbuna suka ce Allah shine ubangijin mu sun karbi la ilaha allah kuma suna aiki da ita sannan suka yi istikama suka tsare harshen su daga faɗan maganar da bata dace ba daga giba da annamimanci da rada da zinde da munanan al'amura zuciyarsu kuma suka kare ta daga haram wato daga tuno haram daga abubuwan da suka zamanto na sabo hannayensu suka kame su daga taba haram sannan idanunsu suka tsare su daga taba haram cikinsu kuma sun tsare azzakarin sun tsare sai akan halaliyarsu su kan waɗannan ubangiji ya ce sun tsira ta tanazzalu alaihimul mala'ika ai mala'iku ne suke sauka a kansu ko mala'ikun idan sun sauko su kan ce kar ku ji tsoron komai don za ku mutu kar kuma ku bakin ciki komai don za ku bar motoci da gidaje da matanku duk ba komai bane mun tanadi fiye da irinsu a lahira sai masu ce musu abshiru albishirin ku kai Biljanna da aljanna Allah ya ce a gaya muku yan aljanna ne kuma aljannar tad da aka yi muku alkawari wanda ubangiji ya siffanta ta da cewa masalul jannati allati wa'ida almuttaquna wacce aljannar da aka tanade ta ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghairi asin a cikinta akwai wani ruwa da baya canzuwa daga launin da Allah ya yi shi wa anharun min khamrin lazza akwai wata korama a cikinta kuma ta giya kwankwadar giya ake don haka a lahira za ka sha giya mai imani a nan duniya Allah ya haramta ma amma wallahi a lahira za ka kwankwaɗi giya ba ka buƙatar wani abu ka sha giya saboda la gaulun fiha babu wani rinjaye babu fisga babu ribas za ka sha giya ka zauna ka sha ta daɗi lazzatar lisharibi na haka ubangiji ya ce tana da daɗi ga masu sha wa harun min labanin akwai kuma kogin madara kogin nono lam ya tagayyar Amuhu. ɗanɗanonsa ba ya canzawa wa an harun min asalin kuma akwai wata ƙorama ita kuma ta zuma ce kuma ubangiji ta baraka wa ta'ala a ƙarshen waccan ayar ce wa min kullin samara dukkan 'ya'yan itace ma mun tanada maka a cikin gidan aljanna kai ya ku bayan Allah muminai babu shakka akwai holewa a lahira ubangiji ya ce akwai horun ayin akwai 'yan mata kuma masu dara dara idanu fari sal sannan bakin kuma baki wulu, sannan kuma farin fari kal damtsanta idan ta daga manzon Allah ya ce ana ganin bargon jikinta yana motsi kamar wani lulu'i ne wanda yake cikin leda lalle babu shakka za ka sha harka na san kana ji na ba ka sha harka amma dole ka samu istikama kuma ka hana waɗancan harsuna ɗin naka da muka ambata nan ayyuka waɗannan da suka zamanto haka ubangiji ta tabaraka wata'ala ya ce mun musu tanadin aljanna kai Allah ma ya ce ni ne fa masoyinka ni ne na jibinci al'amarinka a rayuwarka ta duniya a lahirar ma ni ne duk abin da kake so na baka wannan masauki ne daga mai gafara shine Allah mai tausayi Allah ka sanya mu daga ciki Ubangiji tabaraka wata ala ya nuna mana istikama tana da muhimmancin girba don ga irin tanade-tanaden da Allah ya yi mata to banda wannan kuma dole sai ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ala sabati ala siratillahi almustaqim dole ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala taimako akan daidaituwarka akan wannan istiqama din akan hanyar sama daidaiciya babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala kana da bukatar taimakon sa ya kai bawa ke sama mallan tsira yake cewa fa idan sa'anta in billah idan za ka nemi taimako to ka nemi taimakon shi Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka wannan darasi din zai fa'idantar da kai zai fa'idantar da ni zai fa'idantar da kai zai fa'idantar da kowa da wanda ya saurare shi maganar tsayawa akan hanyar Allah dodar akan siratal mustaqima dodar akan tsayuwa akan hanya ba tare da ka kauce ba kana da buƙatar a yi maka nasiha akan wasu al'amura da suka shafi halittar jikinka waɗanda 'yan ƙananan gaɓai ne amma suna da hatsarin gaske don haka za mu taɓa waɗannan al'amura a cikin darussa masu zuwa nan gaba insha Allah ubangiji tabaraka wata'ala ala yana son ka zamanto akan haskensa yana son ka zamanto akan littafinsa yana so ka zamanto akan hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallama yana son ka kasance akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallama biyayya kadai ga annabi ita ce cikakken dukkan wani alheri da ka sani a rayuwa don haka baka da wani abun da ya fi mafi alheri kamar ka samu istiqama akan tsayuwar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yake cewa wa Allah yastaqamu ala tariqati da za ku tsaya akan wannan hanyar akan abin da musuluncin nan ya zo muku da shi ku tsaya ku daidaita ku dage la'askaina kuma an gadakan babu shakka da zan shayar da ku wani abin sha wanda yake mai daɗi wannan nasiha za ta kasance ba don wani abu ba litakuna diya'an litakuna laka nuran domin ta kasance haske a gare ka allazi yunawwiru laka tariq wanda zai haskaka maka hanya ila siratil mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya domin kalmar istiqama din ta taso ne daga istiqamar mustaqim tsayuwarka akan wannan hanya daidai kuma zai zame maka hanya ce wanda za ka rinka sanin haske kana kubuta daga dukkan munanan al'amura domin ka samu tsayuwa akan sanar maganganun waɗanda suke ma'abota ilimi da maganganun da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi malaminmu da suka gabata rahama ta wannan hanya ce kare kake iya samun istikama da kuma abin da yake daidaituwa ko yake ratayuwa da irin waɗannan al'amura don haka shirye-shiryenmu na gaba da za su zo za su taɓo maka irin waɗannan hanyoyi domin ka samu tabbatuwar tsayawa akan hanyoyin nan daidaitantu domin ka samu shiga aljanna ya ku al'umma waɗannan nasihu da ake muku ba jin su kaɗai ya kamata a yi ba ya kamata bayan an ji su a ɗabbaka su a cikin zukata a yi ƙoƙari a ɗauka, a yi aiki da su idan a cikin goma ka samu guda biyu to babu shakka ka rage wata rana kuma ka samu biyu ka rage hakan Allah yake da bukata kada ka zamanto kana ji kana girgiza kai baka aiki Abin abinda ake da bukata shine ka ji ka girgiza kai zuciyarka ta karba jikinka ya amsa gabanka su amsa sannan kuma kai aikin da ya kamata ka yi ya ku bayan Allah muna muku fata da kuma addu'a ta alheri muna fata dukkan musulmi Allah kai shi gidan aljanna muna fatan dukkan mutum mumini Allah ya masa sakamako da gidan rahama al'umman nan tamu ya Allah ka shiryar da matasan mu kai riko da kwakwalen su zuwa ga abin da zai musu amfani ya ku bayan Allah masu sauraro na da sarki da dan siyasa da mai kuɗi da ma'aikacin gwamnati da malami kowa yana da irin gudumawa da zai bayar a tsokinsa don Allah ka yi kokari ko da mutum ɗaya ne shirya a hannunka ta hanyar yi masa nasiha mu yawaita wannan a cikin halayyar mu Allah zai ba mu gyara mu yawaita hana barna kuma mu yawaita sa umarnin a yi kyakkyawa wallahi Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu cin nasara kada mu zamanto muna zara idanu muna shiru mu yawaita waɗannan al'amura mu kyauta da zato ma junanmu mu yi ƙoƙarin mu haɗa kanmu a cikin addini wani bambance bambance da ake da shi dole a yi haƙuri da juna watakila ni ba zan iya abin da kai kake yi ba kai kuma cin yiwa ba za ka iya yin abin da zan iya yi ba to amma dai kaman fatan alheri kuma in maka fatan alheri Allah ya karbi aikin kai karbi na Allah ya gafarta maka kuskuren kai gafarta min nawa kuskuren domin ni ba wai bana kuskure bane kuma ba wai kai ma baka kuskure bane dan haka Allah ya gafarta maka naka kuskuren Allah ya gafarta min nawa kyawun ayyukan ku da kai Allah ya karba maka ni ma ya karba mu ya ku yan uwa musulmai da zamu zamanto da haka da wannan kikkiawan zato mu junan mu da babu shakka mun samu al'amura su su yi sauki akan mu kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wallahu fi aunil abdi Madaman Abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matukar dai bawan yana taimakon dan uwansa ya ku bayan Allah mu yi shiri dan taimakon junanmu Allah ka taimake mu ka karbi ayyukanmu ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tsanani da muke ciki Allah ka kawo rahama akan abin da muke ciki Allah ka kawo sauƙi ma waɗanda suka rasa waɗanda suke da shi kuma ka taya su riko ka ba su ikon sauke nauyin da yake kai ubangiji ya mana albarka hususan muna addu'a ga wannan jiha tamu Allah kai mata albarka Allah ka buɗe mata ƙofofin albarka ka warware mata dukkan matsalolin da suka dame ta ka yalwata mata ka ba mu sauki cikin rayuwa to madalla Allah saka da alkhairi a